الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء amma ba a duk uwa fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ashirin da biyar ga watan zulhijja hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bakwai, wanda ya yi daidai da nawa ga wata yau wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin da shida malabu ina ganin ɗauko mana wayan nan saboda wasu na buɗe a wannan wayan kamar kada intabal ɗin ya nisa a samu matsala a wannan littafin mun kusa gamawa na malama sama akwai wani littafi wanda ya kunshi abinda ya shafi na na aisha da kuma mai da martani da yan shi'a a malama kamar za mu shafi shafi na 245 ne ku darasi na 78 babi na 93 ku babu min صفات المرأة المسلمة daga cikin sifar mace musulma Allah ta hidda ala mayyitin kada ta yi saman idda ga duk wani wanda ya mutu a doron ƙasa fauka salasa ta ayyamin sama da kwana uku illa ala zaujin sai ga mijinta shi kuma za ta yi arba'ata ashirin wa ashara wata hudu da kwana goma kuna ganewa? shekaran jiya akwai wata yarinya wajibi ne ga iyaye sabanin yadda ake da iyaye da sun yi kokari farko in yarinya ta taso su nuna mata muhimmancin gidan maji sama da gidansu da aka sai zamantosu suke cewa wato jahannamar gidan miji ta fi aljannar gidan iyaye ku fahimci wani abu ba haushe da ya kalli irin wa'annan abubuwan sai kawai sai tattara su sai ta shari'a sabanin hankali ana ganewa yanzu kun dai san uba na da muhimmanci a rayuwarki a matsayinki na ya mace ko ta ko ubanki ya mutu ba a yadda a musulunci ki zauna ki mai idda ki daina wanka da ma'anin na kwalliya da sa kaya masu kyau da kaza da kaza da kaza ba in kin zauna kin yi bakin ciki kin nuna damuwa yau gobe jibi halas ya isa duk duniya ba wanda yake da wannan haƙƙin ki zauna ki yanke duk wata alaƙa da ke nuna cewa kina jin daɗi ko biki ko kaza ko kaza miji kaɗai yake da wannan haƙƙin amma kuma kuna cewa miji goma ba ubawa ma haka kuke cewa ba haka kuke fada miji goma ba uba goma ba ne eh? idan ba fahimci wannan ba akwai matsala kuma da yadda gidanka yake yarinya ka ta taso cikin gata da jin daɗi akwai matakin da in shekaru ya fara kai da kanka ka zari mata wannan tunanin ta fahimci inda ta tashi daban inda kuma za ta je ta ƙara rayuwa daban Allah ya sa kun gane eh mun karanta a nan wajen cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ya ga wani balaraban kawai sai ce masa ina za ka sai ce masa zan tafi ƙauyenmu ne sai ce ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba sai ce wani abu ne mafi alheri sai ce ka yadda babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni dan sako ne daga wajen Allah sai ce wannan maganar da kake faɗa ya zai maka shaida kanta. sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai in nuna wata bishiya sai ce ga ta can sai wannan balaraban kawai ya ce manzan Allah ta tunda haka ne ki ce ke bishiya zo annabin Allah na kiranki manzan Allah ya kira ta bishiyar da ta daso da ta zo gaban manzan Allah ta tsaya shine sai ta ce assalamu alayka ya rasulullah sai balaraban kawai nan ya ce manzan Allah ka ce mata ta koma mana sai manzan Allah ya ce ta koma sai ta koma sai cewa annabi to ka ban dama in maka sujjada mana sai manzo Allah ya ce ai ba wanda ake dukawa ai masa sujjada da gabobi guda bakwai kaf doran kasa in ba Allah ba to lokacin da sai annabi ya ce da akwai wani dan adam a doran kasa da ya cancanci in bashi dama ya duka ya yi wani sujjada da ba wanda zan sa mu wani sujjada mace kamata in dinga sawa tana wa miji sujjada ku duba ku gani me yasa maza suka fi saurin mutuwa so da asali Allah ya sanya rayuwarsu wajen fuskanta kowane irin haɗari su don matansa rayu ba za ku gane haka ba da Allah anan cikinku wace ce ta taba ganin yadda ake haƙa zinari Eh? sai dai ta waya kin taba gani ido da ido a ne aina? to a ocean steve wasu fagarin wannan irin ramin da suke yi don kawai neman ya za a yi wallahi wasu ɗin gini ya rubto ya rufe yadda ma za a yi a ralibo su babu sai a haƙura ba wani yana ban labari cewa ya samu da yana da rufin asiriyo zai samu kariyar tattalin arziki haka yake fita kullum ya je ma tabbata sanya yake yi ba wata rana a inda ta hau keke na fim za ta sauka sai ta gan shi ashe kullum abinda yake fita ya je samu ya kawo tana rena sai ya zo ya in mota ta zo da kaya ya bi kayan da gudu yaje inda kayan za su tsaya a sauke kayan da shi to garin bin motar da gudu tana ganin irin matsaloli da faduwa da abubuwan da ita tana zaune a gida ba ta san ya ake yi ka wanda suke gani ta waya suna ganin irin hadarin da ake fuskanta to babban mushkila ko kowace ta zauna ta ce sai ta samu yadda take so a duniya ba kuma a shekaran jiya na ban na fara bacci da dare wajen sha biyu da dare wata ta kira da naman ta ban sawayen asalin ba ina farkawa wai wallahi wai zuciyar ta ce za ta buga na ce na ta zuciyarta za ta buga ta manya eh su uku ne a wajen mijin ita da kanta ta da cewa tana da kishi matsananci na ce warin baki shawara in baki cire makanki wannan kishin matsalanci ba wala ban ga yadda za a yi gidan mijin ke zaune lafiya gare ki ba so sai mun namiji yanzu ko jiya da daddare na ɗauki kusan minti talatin ina wa wata bayani ta fahimci mijinta da yadda za ta yi mu'amala da shi ita tana zaune a gari shi zaman garin ya ga gare shi saboda su ya garin ya tafi wani gari neman kuɗi a wai wai ta yaya za a yi a ce wai shi ba zai kira ta ba wai sai ita ta kira shi na ce to faɗa min in ke baki kira shi ba me zaki shi ba ya tafi can fa yana fuskantar bala'i in gari ya waye a tashi a shiga can a haura can a kawai kar isu suna nan yana kokarin ya za a yi su rayu amma kuma ta zauna ta kira shi ma tana ganin wannan ma ba ta da lokaci sai dai shi ya kira ta to ya za a yi to da bahaushe ya tattara irin waɗannan abubuwan sai ya ce to shari'a sabanin hankali wadaka duk muhimmancin da babanki yake da shi a rayuwarki idan kina da miji ba a yadda ba ki mai idda ya wuce kwana uku amma mijinki yana da haƙƙi sai kin zauna wata hudu da kwana goma saboda abinda Allah subhanahu Ta'ala ya riga ya ainihin wato tsara na nuna cewa lallai miji yana da muhimmanci a rayuwar ya mace shi sa yanzu in ka a haifi ya kai mata tarbiyya ta kai shekarun aure ka aurar da ita ka daura aure bayan sallar lokacin juma'a ran juma'a bayan la'asar ana yi sai ka gano cewa akwai matsala kai da ka daura auren baka da iko ka sake komawa ka zauna ka ce to billahi allazi na warware shi lalla akwai uban da zai iya amma waye daura auren me yasa shari'a ta ki bashi damar ya daura ya kwanci so da kar a dauki abin ya zama abun wa abun wasa sai ya zama to mama shi da ta haife shi ba ta da iko ta kalli yarinyar ta ce na sake ki baban shi da ya haife shi bai da iko ya kalli matar ya ce na yi mai na sake ki to shi kuma mijin don kar a ɗauki abin abin wasa sai aka ce salasu nau'in abu uku na jiddun wa na hazlu idan da wasa ka yi su da gaske ne inda gaske da gaske ne daga ciki akwai mai saki to sai ya zama to duk duniya daga mijin sai alkali su kadai ke da ikon kallon mace a ce an sake ce zama ta sako saboda kada aure da sakin auren ya zama wa ya zama abin wasa to muje an zainab binti an zainab binti abi salamata radiyallahu anha qalat take cewa dakhaltu ala ummu habibata zawjin nabi sallallahu alaihi wa sallama na shiga wajen Umma habiba matar manzon Allah hina tuwfiya abuha lokacin da babanta ya rasu wace ce Umma habiba nan wace ce babanta matar annabi ce babanta ne abu safiyan bin harbin ne babanta fada'at ummu habiba bi tibin fihi sufratun khalufun sai ta sa aka kawo wani turare a cikinsa akwai fatsi da kuma nau'i na tarare mai tashin kanshi aw ruhu ko wani wannan na minhu jariyatan tana da wata yarinya sai ta sa yarinyar sai ta kawo mata turaren sai ta sa summa massat bi aridi bi a sannan bayan da ta shafa turaren sun makalar sai ta ce wallahi mali bitibbi min hajjatin ta ce ko da kuka saka an kawo min turare na ɗauki turaren nasa asali ba bukata ta ba in sa turaren ghairi sai dai anni samitu rasulullahi ya kulu ni a matsayina na matar annabi ina so in karantar da ku in nuna muku naji annabi yana cewa ne la yahillu limar'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ga matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira ba an tuhidda ta yi idda ala mayyitin akan kowane irin matacce fauka salasa layalin ya wuce kwana uku illa ala zaujin sai akan mijinta wannan kan dole ya zamanto arba'ata ashurin wa ashara dole sai ta zauna wata hudu da kwana nawa lokacin babanta ne ya rasu ta sa aka kawo mata turare a gaban mata ta sa badan tana bukatar turaren ba don ta nuna musu kasu ga babanta ya rasu a shari'a bai da haƙƙi ta zauna ta ce to ta daina duk wasu abubuwa tsakanin sa turare da sa kaya masu kyau da yin kaza da yin kaza a sau da kasu fahimta ka shi yasa ta yi musu haka aikace ina ba ta an fahimta an gane ƙalas zainab sai zainab ta ce fadakaltu ala zainab binti jahashin haka na shiga a wajen zainab binti ja shine tuwufiya a koha lokacin da dan uwanta ya rasu fada bitibin sai ta sa aka kawo turare fa masad minhu sai ta shafa turaren sun makala sai ta ce wallahi mali bitibi min hajatin ita ma zainab haka ce a aikace kun ga waccan ummu habiba ce matar manzon Allah yar Abu Sufyan baban ta ya rasu ta ita kuma Zainab binti Jahash ɗan uwanta ne ya rasu tace ghaira anni sami'tu ya kula 'ala mimbari na naji manzan Allah yana faɗa akan mambari cewa la yahillu limar'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir sannan ko ga aka alakanta abin tsakanin imani da Allah da ranar lawa da ranar lahira bai halatta ba ga matar da ta imani da Allah da ranar lahira an tuhidda alamar yitin ta ce za ta yi daman idda akan kowane irin matacce fauka salasala layalin sama da kwana uku illa ala zaujin sai ga mijinta shi kan yana da haƙƙi ta zauna arba'ata ashurin wa ashara wata hudu da kwana nawa wata hudu ainihin wato da kwana goma qalat zainab zainab ta sake faɗa ce ce wa samitu ummu salmata taqulu naji ummu salma ja'at tana cewa imra'atu ja'at mar'atun wata mace ta zo ila rasulullahi wajen manzon Allah faƙala ta ce ya rasulallah inna ibnati tuwfiya anha zawjuha ina da ya mijinta ya rasu wa qad ishtakat aynaha ta kawo kuka cewa idan ta yana ce Kulu ha, shin zamu ba ta dama ta dinga sa kwalli faƙalar rasulullah sai manzan Allah ya ce la'a a marrati ne au salatan kullu dalika ya ƙulu la annabi yana cewa a'a kenan kun ga tunda ba za a amfani da kwalli ba dan yana nuna kwalliya sai dai a nemi wani nau'i na magani a amfani da shi a idan da ciwo ne yadda ce mijin ya rasu idan bai da lafiya ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana cewa shin ya yata mijinta ya rasu idan ta akwai matsala shin za ta iya sa kwalli a idan ta, sai manzon Allah ya ce a'a har sau biyu sun maƙalar rasulullah sannan sai manza Allah ya ce inna ma hiya arba'atu ashurin wa ashara dole sai ta zauna wata hudu da kwana goma ta ce wa kanat ihda kunna fil jahiliyyati tarmi bil ta ce ai da daga cikin ku ta kasance tana zaunawa a jahiliya wannan kalman cewa tarmi bil alba'ara al ba'ara shine kashin raƙumi wato takan yi jifa da shi akan lokacin da shekara ta ainihin wato kewayo mana takan zauna cikakken shekara maimakon wata hudu da kwana goma qala humaydu humaydu yace qultu li zainab wama tarmi bil ba'rati ala ra'sil hawl me yasa mace za ta dauke kashin raƙumi ce jifa da shi in shekara ta cika fa qala zainab sai zainab tace kanat al mar'atu idha tufi anha zawjuha mace idan mijinta ya rasu lakalar hifsan hifshan za ta shiga ɗan ƙaramin ɗaki da aka haifsan shi ne baitan sagiran Wale bisar sharra siya ba sai ta ɗauki tufafi mafi muni sai ta sa a jahiliya haka ake kamar yadda dai muka san abubuwa da dama musulunci da ya zo shi ya kimanta mace mai da ita mutum da ya kamata kowa ya alaka da ita to sai ya zamanto walam ta masa tsiban ba za ta sa to kowane turare ba kamar da dai a nan kasar ake yi da zarar mace ta riga mijinta ya mutu sai a nemo kaya kala daya sai a dinka mata sai a nemo butar ta daban sai a ajiye mata sai a tusa ta cikin ɗaki a kunshi ta ko mutane ne suka shigo gida da an ganta a wani, sai a buga salati la ilaha illallah irin lalacewa ta same ta yanzu a ce mijinta ya mutu sannan tana da damar ta zauna a waje yace hatta ta murra biha sanatun har sai shekara ta cika sun bi bidabbati himarin sannan a zo da jaki au shatin ko akuya au ta'irin ko wani tsuntsu fataftaddu bihi da haka wannan sai ta shashafa sai a zo da wato bayan gidan wa'annan sai ta shashafa jikinta da shi falamma taftaddu bishe'in illa mata thumma yakhruju a rata, idan ta amfani da waɗannan abubuwan ta shashafa wa jikinta shi abinda aka shashafa mai idan ya mutu ta thumma a rata, fatar mi biha sannan idan ta fita wannan abin da ya rage sai a ɗauka sai a watsa maraƙumi to daga nan ne ta gama idda ثم تراجع da ma sha'ad bin ɗibin أو غيره sannan sai ta dawo ta ci gaba da sa turare su'ila malikun ma taftattu bihi kala sai ce ta musu ko ta bihi jildaha shine ta shafa ma jikinta wannan ababan da aka zo aka tattara haka ake wa mace a jahiliya wa na aisha radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yuhillu limar'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjiha akhrajahu muslim wannan kwatankwacin wannan wa muhammad bin sirin kala yace tufiya ibn ibn li ummi da ga ummu atiya ya rasu radiyallahu anha falamma kare al-yawm lokacin da rana ta uku ta cika da'at bi sufratin sai ta sa aka kawo mata turare fatamassahat bi sai ta shafa wa qalat tace nuhina an da an hana mu mai zaman idda aksara min salafin ya wuce kwana uku illa bi zaujin ga muji wa an ummu atiya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala ce la tuhiddu mar'atun ala mayyitin fawqa salafin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashara kunga wala talbasu sauban masbugan illa sauba asabin ba za ta sanya tufafi wanda aka masa rini ba sai dai tufafi na rufe jiki wala tattakilu ba za ta yi kwalli ba wala ta musu ɗiban ba za ta shafa turare ba illa idan tahura sai da injini ne ya zo mata ya ɗauke nubzatan min kustin awa da fari shi ma ta nemi wani yanki na auduga ko wani abu makamantan wannan wanda za ta sa turare don ta sa a jikinta ƙala abu abdullahi alkustu walkustu misal kafuri walkafuri nubzatan shi ne ƙitsa'atan wani yanki wani hafsata Umma a tsiyya ƙala take ta kunna nun ha mun kasance an hana mu an nuhi da alamar yitin fauka salafin illa ala zaujin arba'ata ashurin wa ashara wala na tahila ba ma yin kulle wala na tattayyaba ba ma sa turare wala nalbasa sauban masubugan illa saube asabin ba ma sanya tufafi wanda aka rina aka kawata shi ya zama yana da kwalliya sai dai tifafin da ba a rasa ba wanda yake na lalura na dole wa ƙadurukhi salana an yi mai gare mu mai inda tuhur a lokacin tsarki idan ta salat ihidana inda ya mace wanka min ha daga wankan jinin al'ada fi nubzatin min kustin a zafarin ta nemi ainihin wato wani yanki na abin da ya shafi azfar wa kunna nuhina an ittiba'il jana'izi an hana mu bin ainihin wato jana'iza to lokaci yana cewa ba mu fara da wuri ba amma in Allah ya yadda sati mai zuwa za gyara tunda yanzu muna da cikakken lokaci daga karfe biyar shida har zuwa shida da rabi za iya yin karatun awa ɗaya da rabi to ba mamaki sati mai zuwa zamu mu gama wannan littafin zan yi ƙoƙari in Allah ya yadda da nan sai mai tunani sun mun canza in za a fara wani karatun za mu yi masa tsari mai kyau ba kamar ragowar kan ba zai zamanto ana cikakken ɗauka tsakanin audio da bidiyo ya zamanto ana taskace karatun da izinin Allah an gane to wannan maganan in an zo sati mai zuwa sai a ainihin wato ƙarasa ragowar bayanan to amma yanzu an samu inkilabul mawazin ga mata nan da yawa kullum wata ma in ta zo da matsalar miji in ka ce ta yi haƙuri sai ta ga kamar ta mare ka don mai za ka ce mata ta yi haƙuri don ba ce a yi haƙuri ba ya za ke sa ita waccan da ta kira na da daddare na ce mata ɗai daga cikin matsalar ku a yanzu ce wanda kowace mace ta yi tana sosai ta mallaki miji ba ku gane ba a mallakan mazaje a zauna lafiya ba anya kun gane abin da nake ne namiji shi ke mallakan mace a zauna lafiya na rantsi muku da Allah duk matar da ta mallake namiji ba za ta zauna lafiya ba kuma ku je da kyau ku tunani magana da zan faɗa muku manzo Allah kafin ya bar duniya cikin abin da ya faɗa na wasiya ga maza bayan wasiya akan sallah sai ce wa ma malakat aymanukum da da damar ku ta mallaka yanzu asali yanzu idan kina da miji shi yana shugaba ke kina ƙasa da shi da ke da shi wa ya kamata a ce wani na sa wani shi ya kamata ya ce miki kide ya ce ki dawo ki dawo ya ce miki ki bari ki bari eh Baki ni niyayi ba da ya ce ki tashi ki kin yi niyayi da ki bari ya ce ki yi mai ki bari eh ko asali ba haka bane haka ne to lokacin da duk namiji ya mallaki mace ta irin wannan hanyar yana da ikon sa ta ce ta yi ta yi ya ce ta bari ta bari to za a zauna lafiya amma da aka juya abu aka dawo mace ta dawo ita ke sa namiji ya yi ko ya bari wallahi ba za ta zauna lafiya ba ko ba ka bari to duk wanda suke kokarin sai san mallaki mazaje yanzu shin suna kokarin ne yanzu ku dauki misali waɗanda suke bibiyar bokaye da malaman tsubbu suna yin sihiri don su mallaki mazajen lala in sun mallaki mazajen biyayya suke wa mazajen ko wulakanta su suke wulakanta suke so ku fahimci wannan juya abubuwa kuka yi kun ce kuna so sai kun mallaki mazaje maimakon asali mace ta ba hanyar da za a yi ita namiji ya mallake ta ta yadda shi yana shugaba shi ke sa ta ta yi ta bari ya ce ta je ta je ta dawo ta dawo sai kuka koma kuna so ku kuke so ku mallaki mazajen kuke cewa su je su je kuke cewa su yi mai ta yara zauna lafiya wani lokaci mutum yana da mace hudu dukkan su kowace ta shiga bokaye wannan abin da take karbowa daban wannan ma abin da ta karbo daban wannan ma abin da ta karbowa daban sai ga an raba mutum hankali wani shi kadai ya zama kaman mahaukaci kuma wallahi yana da alaka da tasirin abin da wannan ta karbo da abin da wannan ta yi ta karbo ne an fahimta yi Allah madaukakin sarki ya samu dace sai sati mai zuwa malama an Allah ya kai mu in Allah ya da zamu fara karatu da wuri zamu gama daga nan zan faɗi littafin da ya kamata a ce an yi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ka ba mu ikon gyarawa mu mazan suna da nasu matsalolin muna ciki kullum gashinin nan muna ta fama ya za a yi a yi mai a gyara amma mafi yawanci za ka samu cewa eh sai addu'a ko subhanaka mu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alaikum wa rahmatullahi wa eh ba ku sha ba eh ashe kin gane malama mun muku addu'a duk wanda bai ji ba anan Allah ya bashi ikon zuwa eh kuma Allah ya da akwai wayanda ni zan kai su Thank you.